إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد yan wa musulmi masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci a wannan shiri namu da yake magana a kan ko yake da take mahasinul islam kyawun musulunci da nagartar musulunci da alkhairori na wato musulunci ina sake jaddada sallama zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mai sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata ɗaya daga cikin muhimman ɓangarori na kyawun musulunci shine wato sauƙi da sauƙaƙawa duk abin da aka ce akwai sauƙi akwai sauƙaƙawa sauƙi da sauƙaƙawa ba ƙaramin kyautata abu suke yi ba ta wannan daga cikin kyawun musulunci har yanzu Kuwai ga baya ku tuna ayoyi na alkur'ani da hadithai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka jawo da suke magana akan wannan wato mahasin al-islam mahasin al-islam akan kyawu na musulunci kan dai sauƙin nan mun gani a cikin aƙida ka gani a cikin aƙida sauƙi a ce ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah da a ce akwai allan ƙasa da allan sama da allan ruwa da na arziki da na kaka to wanne ne a ciki la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan la ilaha illallah shi kenan ya zo maka cikin sauƙi to sauƙi ƙadiyya ce babba yanwa musulmi shi daga cikin wato sahabban nan da suka je gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Suka tambayi iyalinsa irin yanayin yadda yake ibadarsa cikin gida alaihi salatu wassalam da suka tambaya aka ce yakan ci abinci kuma yakan ci nama yakan yi bacci ya tashi ya ibada suka ce a aishi don dan annabi ne shi yasa kaza kaza kaza ba san annabi na jin su ba da ya ce wallahi ni ba zan yi bacci ba har abada da ya ce ban cin nama har abada ya ce ban yin aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane za su rika irin wannan sai ce amma kun gani ni a asumu wa aftir ina cin kan yi azumi na fila kuma in wani lokaci sallallahu alaihi wasallam wa usalli wa arqud kan yi sallah lokaci da daddare kuma kwanta huta sallallahu alaihi wasallam wa wajin nisa kuma na aure faman raghiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya raina sunnata ko ya kauda kai ga barinta dan ganin ba ta kai ba to ba shi daga cikin cirarwa ta inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole sai ka bi annabi muhammadu la khaira illa fi ittiba'i muhammadi babu alheri sai cikin bin annabi muhammad fa kullu mu'tadin bi qaribin aw ba'id wa yatruku al-iqtida'a bil habib al mahbub muhammad sallallahu alaihi wasallam fali alam annahu fi dalalin mubin duk wanda zai yi koyi da wani wato na kusa ko na nesa sa'an nan ya bar koyi da annabi muhammadu banzan tsira sallallahu alaihi to sai na cikin wato bata arara allah maɗauki sarki ya wato tsare mu har aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu kar ku mm, mm, mm, haramta abinda allah tabaraka wa ta'ala ya halatta muku la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kar ku haramta wa kanku abubuwa masu daɗi na halal da allah halatta muku sauka bal shi ma'aiki ya ce allah yana son a zai kewa sauƙinsa kamar da yake so a zai kewa muhimman al'amura in yi maka sauƙi saka sallallahu alaihi wasallam cikin azumi an fita jihadi wurin gab da ma bayan la'asar ana ganin buɗe baki ba za a daɗe ba bayan an yada zango aka ce muhammad maza sallallahu alaihi ya ce a sha suka isa sha aka ce ta gashi kuma duk sun galabaita annabi ya ce a kawo mushi abu aka bashi ya ci ya buɗe bakinsa don waɗancan ya ce don su koyi sai aka ji aka ce sun kisa ne ya ce ula'ikal usat wa'annan su ne masu sabo wa'annan su ne masu sabo ga wanda ba zai iya ba an ana faɗi yarwa cewa laisa min albirri asiyamu fi safar ba shi daga cikin biyayya ga wanda ba zai iya bai azumi cikin wato halin tafiya taisir bal in kana so ka gane kana so ka gane take babba الشعار الأعظم تاكي ببما في جرما نقدير يد زاكي أيكينا الديني عائشة تنافدي الله يكارا متدا كما ذكر ذلك القاضي عياد في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى تابس بل ما لم حديث الرواية ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم بعتبا أن محمد zaɓin abubuwa guda biyu ba ko wannan ko wannan sai ya zaɓi mafi sauƙi matuƙar mafi sauƙin ba shine sabo ba in sabo ne shine mafi nisanta gabarin wato haka alaihi salatu wassalam to da haka wannan shine ne addini ba ya fazo don ya tirsasa ka bane ba addini ya zo ya kace-kace da kai bane ba addini ya zo ya galabaitar da kai bane bal shi ya zo ne ya cire maka duk waɗannan abubuwan ya zo ne don me ya cire maka waɗannan duk waɗannan الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كاغني كان يكي ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ربنا لا تؤاخذنا إن ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قضية إتسي رفع الحرج لو كي كنتي دم ذاك قلزة كتش بسكر fuskar كتش متنجي سودان كان وازي كوكا wa'azi كوكا باجيسو إلما دي Allah ya mana gamdakatar ya taimake mu wa'azin jin tsoron Allah cikin wasu ba akai ba in abu ya shafo su mutum ya ta tsoron Allah kansu amma watakila shi da zai ta sai abin da ya fi wannan muni idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل غرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب إمام أحمد رحمه الله ke cewa in wata ran ka banta kai ɗaya ba kowa karka ce yawwa alhamdulillah yanzu ai ba kowa barin Sheki ayata barin ci kare na ba babbaka ka ce mai hange da kula yana nan yana kallo na kar ka taɓa ɗauka allah yana gafala ko da kiftawar ido ne ko cewa abin da wai ana ke gani an boye masa ya boye bai buye ba saboda haka alaika bitasir Sauki da sauƙaƙawa allah ya taimake mu masu wa'azi ɗalibanmu ne a jami'o'i ko kuma a'a ɗaliban ilimi ne da ake ƙoƙarin koyon ilimi an taso yanzu ko kuma wadda <clears throat> a ce ko ko ko ko ko malam mai guduma ne to wani kaji a ce malam mai guduma kuma to rushe kan mutane zai faffasa kenan to in ya bubbuge su da guduman mai kenan ko malam kaifi ɗayawa duk waɗannan abubuwa abubuwa bai sannu a hankali kai dai annabi sallallahu alaihi wasallam an ce innama anta munzirun wa likulli qaumin had kai aikin ka wa'azi ne kowane mutane Allah shi ke shirye da su saboda haka wannan shine saboda haka fadhakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha kai tunasar dan wato in kasgan tunasar zai amfani kai da sauki Allah ce lasta alaihim bi musaitir فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كتناصر يا النبي محمد من محاسن الإسلام ما كم يتناصر لست عليهم بمسيطر كيف باتيل استاسو أكتشي كيف بابو سبو لك فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ذاك ما قولي كان كني كويا ذاك hagan la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin za ka kashe kanka ne makure kanka za ka yi alhidayatu biyadillahi tabaraka wa ta'ala saboda wannan malami duk Allah ya dauka sannu a hankali alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid adubi salafus salih adubi irin salomana to kai ba gani yadda ma a irin salon wa'azi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin to saboda haka taysir fi kulli shay taysir sauki min mahasil islam at-taysir at-taysir at-taysir wannan qadiya ce babba ba irin yadda shauran addinai yadda suke kuntatawa ba ko kuma waɗanda suka kira kansu suna danganta kansu zuwa musulunci amma sun wato jefa kansu cikin wato sarƙoƙi da kansu dama in kaga mutum ya abu ya gallabe shi to shi ya ɗora kanshi Allah ba ɗora masa ba to Allah maɗaukin sarki ya yi mana agaji ya kuma taimake mu har yanzu bari mu ɗori daga cikin min mahasinul islam cewa shi dinin ne la wasita bainallahi wa ibadi addini ne ba a ce wani ya zo wai sai shine zai kai ka a'a wannan shi ne ka gani saboda haka kamar yadda da kafiri suke cewa wai ma na abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa la cewa ai su da suka guma gumaka ai su suna so su kusantar da su ne zuwa ga Allah a a musulunci babu babu babu aqida ce ga tanan wannan babu wani wato wani abu a'a an barka ka karɓi imani cikin bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kana karɓar maganganun malamai abubuwa sai su tafi maka sabbal ba sai wani ya ci harajinka ko ya yi waye ko ya ce maka in ba a a tsari shine akwai malamai wa idha khadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin malamai su bayyana karatu kuma tsakaninsu da Allah babu coge a yi bayani tsakani da Allah kuma in za a yi bayanin don Allah kowa ya bayani gwargwadon iliminsa ba burgewa bane ka shara da ƙarya ba burgewa bane ka jawo ilimin da kai baka sani ba a wa fawqa kulli dhi ilmin alim wannan shine wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kowa yayi min mahasin al-islam kowa wato rahimallahu abdan Allah ya ji kan mutumin da wato arafa qadra nafsihi da ya san gwargwadon iyawarsa ya tsaya nan saboda aka wannan wannan shine mu bi abubuwa sannu a hankali kar ka rika matsawa kowa akwai gwargwadon abin da ya sani kuma dama an ce ballighu ni walau aya fil hadith ku isar ga koda aya ce in ka gwargwadon abin da ka sani akai to da Allah kar kai ta malan zirke abin da ka sanin tsaya a nan ya isar Allah zai iya baka lada shi sa sabban annabi su waqi'iyun wa tabi'iyun waƙi'iyun komai sannu yadda al'amura ba su fita cikin ɗabi'a suna da sauƙi komai haka in shi yasa za ka ji an ce ah, sayyidina umar yana cewa mm, mm, mm, ya yi shekara wurin shida ne ko takwas wurin koyon suratul bakara tilawata da haddata da sanin hukunce hukuncenta su aka abin sannu a hankali ne allah maɗauki sarki ya taimake mu addini ne wannan shi ne yadda yake dama allah ya baka musulunci kana ƙoƙarin bin malamai su karantar da kai abinda yake gwargwado sannu hankali shi kenan ba sai wani ya zo ya maka dubarudu ko ya maka dindimi ko ya maka wani abu to saboda haka wannan shine abin da ake bukata wato mu fahimta kuma allah ta baraka wa ta'ala ya yi mana jagora to kafin mu zo mu shiga wato wato mu shiga kuma wasu bayanai daki-daki a'a kyawun musulunci a aƙida a'a kyawun musulunci a ibada kyawun musulunci wato mm, mm, mm, kyawun musulunci a zakka kyawun musulunci a azumi kyawun musulunci a hajji kyawun musulunci a zamantakewa ko kuma a tattalin arziki kyawun musulunci a iyali kyawun zumunci a makotaka kyawun musulunci wurin magana kyawun musulunci wurin tausayi kyawun musulunci wurin kyan hali kyawun musulunci gashi nan bangarori daban-daban yanwa musulmi kowane musulmi ya kamata tsakani da allah ya zamanto wato farin jakada na wato musulunci sai an ga kyawun shi kai a karan kanka a karan kanka to daga nan za ka jawo mutane alamtara ila sayyidi waladi adam nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda allah ke bansa فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله yuhibbul mutawakkilin dama don can rahmat da Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa maka ya annabi Muhammadu ka zamanto mai kyawun hali mai juriya mai haƙuri mai son mutane mai kyautayi mai sanin ya kamata shi sa ka zamanto mai taushi cikin sahabbanka ya annabi Muhammadu aina anta ayyuhal alim wa aina anta ayyuhal eh, eh, eh, adda'iya aina antum ayyuhu du'at ku du'at kuna ina kuna ina ya mu'amalar ku take da mabiyanku ko wanda kuke musu wa'azi da wato shauransu ya mu'amalar ka a cikin gidanka ya mu'amalar ka da makwautanka ya mu'amalar ka da yan uwanka ya mu'amala wannan dole kai kokari min mahasinil islam ka dubi inda Allah ya yabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min mahasinil islam husnul khuluq wanda za mu zo insha Allah tabaraka wa ta'ala mu duba mu gani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi wa innaka la'ala khuluqin azim kuma kai kana kan manyan ta'adu manya manyan ɗabi'u ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bal annabi sai ya mana ta'arifi ko wato ya takaita mana wato shi musulunci makin hali ne min ma'asil islam kamar mai annabi ce innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq aini wato ba aiko ni face dan cika kyawun ɗabi'u kaga binastil qur'an Allah ke cewa wato wa qulu lin nasi husna in za ku yi mutane magana ku faɗi maganganu masu kyau wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum cewa ku faɗi magana wacce take mai kyau min mahasinil islam ka koyi ma magana ka koyi kyan hali ka koyi kyawun mu'amala ka koyi kirki halin girma sanin ya kamata duk waɗannan al'amura ne muhimmai da ake so wato a gane babu makawa kowane musulmi sai ya yi ƙoƙari ya zamanto babban jakada na musulunci saboda haka ka gani in ka dubi manyan bayan Allah waɗanda su saboda suna so su zamanto jakadu na musulunci da kuna kyawun musulunci su da karan kansu da iyalansu addu'a suke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su zamanto kyawawan jakadu wurin nuna kyawun musulunci والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين imama wanda suke addu'a suke roƙon Allah ya ubangiji ka ba mu daga matanmu da zuriyarmu waɗanda za zamanto mana sanyin ido gare mu da mun gansu mu ji ka shiga cikin iyali ba kana cewa uzu billahi zan shiga waɗannan mutanen banzan nan a'a kana farin ciki kana ɗoki kana nishaɗi kana so ka gansu su ma suna so su ganka ka zama sanyin ido gare su zamanto sanyin ido gare ka to Allah ka sanya mu mune shugabanni ga masu tsoron Allah inda za a riƙa bin mu waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru muka sanya su su zamanto wato wato mm, mm, mm, wato yayin da su suka yi waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma waj'alnahum a'immatan muka sanya su shugabanni in inji ubangiji tabaraka wa ta'ala da suke shiruwa da umarninmu yayin da suka yi haƙuri saboda haka wannan ƙadiyya ce wacce take muhimmiya lallai lallai a zamanto kyawawan jakadu na wato addinin musulunci allah tabaraka wata'ala zai taimake mu hakan ba zai yiwu ba sai an yi ƙoƙari wato ana cizawa ana hurawa ana kau da kai ana gaza gani kuma ya zamanto kar a zamanto ana cin dunduniyar juna a rika haƙuri da juna a rika yafiya a rika karamci sa'annan a rika kula da wato yadda karantarwa to a nan ne musulmi zai zamanto mun ba da kyawun guduma ba zai yi kullum kawai sai dai a aikace mu cewa ai ai musulunci kaza ne a musulunci kaza ne to ina aikin ina aikin aikin shi yake bayyana kyawun musulunci din shi yasa so nawa ne Allah yake hada aya da ayar imani da aiki wallazina amanu wa amilus salihat innal ladhina amanu wa amilus salihat gashi lallai wanda suka bada gaskiya ta suka yi ayyuka na gari aiki aiki aiki yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske saboda haka ma wani hadisi a nusa ke cewa wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu wanda mummunan aikin sa ya sanya aka bashi a baya dangantakarsa da mai kyakkyawan aiki ba zai sa ya cin musu ba ta so aka kadiyar aiki Kadiyar aiki aiki aiki a aikace a aikace a gani a aikace to wannan kadiyar ce wacce take mai matuƙar muhimmanci kuma na gare mu kyakkyawan koyi cikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kyakkyawan koyi na ga manzan Allah manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya karɓa mana ya ba mu ikon fahimta ya kuma ba mu ikon aikatawa a aikace za mu yi ɗori a kan haka insha Allahu a shirye-shirye wanda suke masu zuwa a karɓi waɗannan kamar gabatarwa faffaɗa wanda an bayyana dukkan abubuwan to kuma yanzu mun yi su ijmalan za mu zo tafsilan a rika cirowa ɗaya bayan ɗaya kuma ana yi allah shi taimake mu allah shi karɓa mana allah shi amsa mana Allah ya mana sauki cikin abubuwan da suke damun mu ya mana rangwame Allah ya yi mana masifa Allah ya yi mana bala'i Allah ya yi mana cutattake. Allah ya yi mana kunci Allah ya yi mana damuwa Allah ya yi mana talauci da abin da fakar mu Allah ya mana maganinsa damar mu Allah ya yi mana bukatun mu alkhairi Allah ya biya mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu da duniya lafiya Allah ya kawo sauki cikin dukkan abin da suke damun mu a cikin wato kasashen mu na musulmin duk duniya baki ɗaya Allah ya mana rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh